shida uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na dogon koyi cikin garin gari da hannun takardun na ƙasa mu ta allah ta'ala ya fara mana lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da tafiyar surat al-an'am zaman mu na uku kenan za mu tashi aya ta قل أغير الله أتخذ وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله وليا قادر السماوات والأرض وهو يدعم ولا يدعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وان الايه الله تعالى ينام magana da صلى الله عليه وسلم wanda ya aiko shi da cikakken tauhidi da shari'a madaidaici kuma ya umarce shi ya kisan ma mutane ya kira su zuwa ga samatun lafin mutane. Allah ta'ala ya ce kul ka gaya ma mushrikan da suke neman su zo su tarayya wajen bautan wani ba Allah ba a gai Allah wani halittar da ba Allah ba a tafi waliyan zan ɗauke shi a matsayin waliyina abin bauta na mataimaki na in dauke shi a matsayin wanda zan kai kuka na zuwa ga mishi ya sha ne hawaye غير الله وأن لا ينفع ولا يضر غير الله وأن في كنش محتاج إلى الله shine zan mai da shi abin bauta to ka sani ba a yi ba ba za a yi ba ba zan taba daukan wani halitta ya zan abin bauta na ba tare da allah duk wata hanya ta shirka da gurbatacciyar da ba ta da tauhidi ba ni ba wannan karantarwa ba ni ba wannan tsarin ba ni shiga cikin wannan shirgin fatir samawati wal ard bayan ni na san Allah wanda ya halicce ni shi ya kaji halittar sammai ya kaji halittar kasai ba tare da wani misali da ya kwaikwaya ba wannan ya sama jikin amalin ta aunaha ba kango ba ginshikin da ya tare ta kuna ganin ta shekara abu abu gwani wanda ya itikanin halittanta ta bai taba rushewa ba bai bai taba matsawa ya tsage ba Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake mu duba halittar sama za mu ga wani tsawa da ta yi tsawon shekarun mana sun masu ilbasa makamantai yanqalibu ilayka a basaru a wa a hasir ko ka duba ka sake dubawa bukatar ka ba za ta biya ba in kana ce kai jayayya sai ka samu aiki a ginin sama to za ka dawo cikin kaskanci da walakanci ba za ka a abin da kake so ba haka kasa ya shimfiɗa ta ya kashe ta da duwatsu don kada ta bushe daga inda take in ta bushe mun shiga cikin fitina kuma ya sanya ta wadda ta dace da mu. ya fitar da arzuka daga cikinta hadda abin da za mu ci cikin arzikin da abin da dabbobinmu za su ci kuma su zama jirginmu. Allah ta'ala kenan wa huwa yut'imu wa la yut'am shi ke ciyar da mu ba mai ciyar da shi shi ke ba mu ba mai bashi shi ke azumta mu ba mai azumta shi subhanahu wa ta'ala cewa yake wa ma khalaqtul jinna wal insa la ya'budun ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون Allah الله هو الرزاق ذو القوة المتين ban halitti jinsin aljannu da jinsin mutane ba sai da manufa na su bauta mai su bi umarnina su nisanci abin da na hana su su yi koyi da manzuna sallallahu alaihi darajar su kenan su kenan su kenan zaman lafiyar su kenan ta'ala ya ce ba nema nake ba azurta ni ba ba da bukatan tallafin ba da bukatan taimakon kuma ba cewa nake fi karo-karo ku ba ni abin da zan ba lallai allah shi ne mai yawan azurta bayi ma'abocin karfi mai bafi wannan shi ne allah in ka ci daga wajen ne in ka sha daga wajen ne in ka sa ka sutuce jikinka daga wajenka ne in ka samu wajen da ka san da jikinka ka kwanta ka huta daga wajenka ne komi daga wajenka ne subhanahu wa ta'ala sabida haka babu wanda ya isa kuma babu wanda zai isa sai Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina abu huraira yaddan Allah ya iske shi yana cewa wani mutum cikin mutanen madina wanda yake cikin ahalin kuba ya gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wa muka tafi ta da manzon Allah 'yan rakiya gare shi ya gabatar da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abincin ya gama ya wanke hannunsa ya ce alhamdulillahi lazi ya tsurimu wa la yi wa manna alaina fahadana wa at'amana wa saqana Allahu akbar ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin da ya ciyar da mu ba a ciyar da shi don ya nuna mai ciyarwa na hakika Allah ne wannan sanadi ne ya jinka ya kira mu ya ba mu ta da kin ba ne ko mijinki ya baki ko kin ba sanki ko yaki mai bayarwa na hakika Allah jalla jalala yakan sanya arzikin bawa a hannun wanda zai miƙa masa amma asalin mai azurtawa Allah ne kul man yarzuqukum min as-samai wal ardi qul Allah shine da zuwa ke azurta ku a sararin samaniya da ƙasar da muke zaune ku ce Allah ne ku ce Allah ne Allah mun gode maka da mu na hannun wani ne da mun kwana da mu da yawan mu ma da mu sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'ar da ya ci gaba da yi alhamdulillahi lafi a ta'amana min al-ta'ani wasa tsana min al-shahadi wa kasana min al-uri wa hadana min al-salari wa basamana min al-ama وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين wannan ruwaya ya ce alhafiz bin kafir ya kawo shi cikin tafsirinsa tafsirin ƙwa'an al'azim hakim shi ma ya ruwaito shi ibini hibban ya ruwaito shi cikin sahihinsa jama'an musulmi annabi ya ce godiya ta tabbata ga allah da ya ciyar da mu daga abincin da ya so ya ba mu ya shayar da mu daga abin shan da ya so ya ba mu ku haka wani abu ana iya baka a hana kaki ko ba ku gane ba amma a baka a baka ikon ci nigma ce wani ji ya mallaki abin da ya mallaka in hankan dawi su ake so ya koshi da shi da zaga da hana da yamma wanda zai iya yanka dawi amma sai Allah ya nuna shi ga abincin ba halin sai dai a kimai godiya ta tabbata ga Allah da ya tukatar da mu bayan tsarki ga ya mun wanda ka zo duniya na da hijabi ki hijaban nan na ku, ba wanda ta sako duniya ne mun zo mun kaye ne zancen muka hajjo duniya gaya min wanda za ka iya cewa daga ɗan kallabinta zuwa hijabinta zuwa riganta zuwa wandanta ko da ɗan ƙarami ne ma'ana dai kayayyakinta daban-daban a gaya min wanda za ka ce ina da guda sabani yanzu ba tare da wani bata Wa waye tufatar da mu Allah mun gode maka ya Allah yadda ka ci fatar da mu muka rufe gangan cikin mu Allah ka tsare mu sallallahu alaihi wa sallam ce godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya da mu bayan bata ki duba ki gani ga wata can inda asali ne kin inda asali in kurciyar ne kin ma fita in kyau ne kin fita Ga gashi a masallaci ita tana titi kana abin da Allah ya hana sai ka sami kanka cikin shirya Allah ya taimake ka ka ma daidai ba a cikin za ka yi masa sai godiya da Allah kin kina gidan miji yanzu maganar da ake wallahi wata tana da tsakin ba ke kina gidan miji cikin rufin asiri cikin mutunci cikin neman yardar Allah jalla jalala ita tana can cikin bankaɗaɗɗen asirinta cikin tozarci da wadatanci mafi muni cikin fushin mahaifinta sai mu da Allah ga yi shiryar da mu bakin ya shirya da mu wadda ba mu sami shirya ba annabi ya ci gaba da addu'a wa basarana min al'ama Allah ya zanar da mu يقول إذا جنا هنا جمن كسيا هنا أنفر كسيا هنا أيدي كسيا لا ينجا من أبيه ولن يكوى بكيا ودفوقا سيا جمن كسيا سبعين كسيا صلى الله عليه وسلم وفضلنا على كثير من من خلق تفضيلا شكرا لله baiwar Allah fadalar Allah ya fifita mu a kan mafi yawan al'umman da ya halitta fifita kuntum khairu ummati ummatan lin-nas an yi al'umma daban-daban da annabawa mabambanta amma mun Allah ya ce mun muka fi domin mun ƙarƙashin da'awa na annabi shugaban halitta gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ce alhamdulillah da rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah mahalicin kowa da kowa wani ne wani umirtu an akuna awwala man aslam Ana ce annabi ce ne da an umarce ni in zama ni ne farkon wanda zai bi kauya da dokokin mahalicci jama'a musulmi idan aka ce allah na son ka zaki ko kari ki zai ta farko wanda za ta fi da ni, ka yi aiki da shi ka yi abin da ya dace idan aka ce Allah baya son a yi kaza yi ƙoƙarin ki zan ta farko wacce za ta yi kanci a kai haka kin samu wani kyanaka matsayi falala wanda ki yi biyo bayan ki ko yi, biyo bayan ki ba za ki yi ba ولا تكونن من المشركين an umarce ni kada na kuskura na zan cikin masu wa Allah shirka ke ma take kuskura ni ma kada na kuskura na zan Allah akwai wanda za a jaballe shi da rashin lafiya a yi magani ba wanzu ba sai a jarrabe shi da zuwa gidan boka da yan boka ya wanda imaninsa cuta tana rasuwa idan bai ankara ya duba ba ya tafi ma Allah yana shirka wajen neman lafiya kaga har da duniya wa akhirah ذلك هو القرآن المبين mai yin ya tabbatar da rayuwarsa ta duniya da kiyamarsa iyakan hasa a ta tsaya na قل إن waɗanda ba su imani ba suke neman karɓo su ta fita ni a matsayina na bawan Allah a matsayina na manzan Allah a matsayina na mushidin umma haka wallahi ina matuƙar tsoron in akwai ƙwarfi har kuma ƙwarfi na saba a wani كنا فرن أباب يوم عظيم أباب يوم وفه جبلا جبلا يا من لا تكذب إن غيب لك فاعة شيء عظيم يوم تنسل كل ربعك عما أرضك وتذر كل ذات حمل حملها وجعلنا وما ينبسها ولكن أغلب لا تشركون فقول في الحج ألا ينهيكم من الزيارة يمشي ويراق الأمة بشرا على فأيوه بالسنة نتاج القيامة وقم الأمل ما كنت تشكي لأنت تشكي أمل أهديك قرى الدنيا tana shayar da shi amma za ta ɗirge shi ta yanki ikinan tayin mai biya kuwa ko ta kaza ce tana yin ɗan ita ma wata da za ka ganta da gata dozin daya a lokaci ɗaya ta haifa amma da wata ko wani zai zo ya taɓa ɗaya sai da ƙarfin da ya gani to gani ƙwara ɗaya kilo kuma mai tsananin san abin da ta haifa kila ta manyan da ba ta taɓa haifa ba sai wani shalili amma za ta yi ta kan mace mai naƙuda na tabbata shi fi da sanin naƙuda amma za ta haihu ba ta san mata yi naƙuda ba ta ma sani ba saboda fitinan tashin ma ya ce sauran mutane za su suna tangani ba ka shafiya zama Allah ce ta ishe su ilahi Al-Quran Afwak Rahmatka ya Allah Nabi Ini kita ya Idan mun san Allah sallallahu alaihi Allah ya ce ya faɗi shi ma yana tsoron yin ya saba ma Allah ya dandani azaba mai girma kina saba ma Allah ne ke eh, kina saba ma Allah ba ma tsoron azaba ne me yasa ba za mu duba ba me yasa ba za mu gyara ba me yasa muke zan san zuciyarmu da zan abin bautar mu me yasa muke barin shaitan ya nasara a kanmu ta duniyar nan ba a ba su ce ba matabbaciya ba da hanki idan kina da lafiya ko kina da lafiya ko muna da lafiya lokaci ne kawai da mai lafiya da mara lafiya da tsoho da yaro da mai aure da mafi rauni tun da yake a wajen mutuwa mai kiba da ramin mai bai da ta in ta ba ta ɗauka ko kashi ya rage sai ta ɗauka ba za ta ce mai zan barbiya ba kuma in ka ji matsalacin nan kiba wallahi ba za ka yi mata nauyi ba shakas ba ta ɗauki kowa ya wuce bai kai ta yi من يفعل من يفرج عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يفرج عنه يومئذ wanda ya sami dacewa aka kauda azabar kiyama a wannan ɗanɗana masa da mu shiga cikin fitina ba kai ku ta ne mashi banka faɗar mutima hakika allah ya amshe shi allah ya ji kansa allah ya haɗa shi da falalarsa ya allah haɗa mu da shi subhanahu wa وذلك الفوز المبين gafarta maka a yaƙi maka a jikanka a haɗa ta da rahama gobe kiyama ba da malam da ya ke. inda za a kyale babba a ke gefe ba a gefe shekarun da za ka yi amma ka samu wannan gobe ma, da ta sani za ka ce na yarda na yarda Allah domin wata aya ta ke ilhana aya ta ɗari da tamanin da biyar tana cewa kamar gwamnabiha anin nari wa ulfilar jannata faɗaɗa وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن منها عن na. wanda ga aka ko shi aka haba shi da shiga wutar jahanna wa kullu al-janna aka shigar da shi gidan aljanna Allahumma ja'alna min fakat fa wannan ya zama karam illa وما الحياة الدنيا إلا duniya, ba ta da ba ta da daraja. ba ta da matsayi ban rayuwa ce ta rufi rayuwa ce ta rufi kullum gidanmu na kan wanda ya biyo zalai ta sa a tamfa mai tsada ce kaza a ce ni ban sa ba wamma ta sai a je mu yanguwa da zama ni ba za ta tsaya mun ba gasa gasa ba wajen sai da sallah ba wajen azumin da ba ba wajen sadaka ba wajen nuna isa ne kika isa na ce me kika isa da kina da wayo da kina da me na isa menene ne ni, waye ne ya ka kyautata ayyukan da ya yadda yadda ka kyautata halittar ci gaba وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء wani abu da kake so mai kyau ko mai amfani ko mai daɗi mulkin Allah duk wani abu da kake tsoro ko kake ƙi ko mai cutarwa mulkin Allah shi ke sa ka kowa ya kama da komai da ya hukunci yadda yake so ba mai masa kamala idan ka yadda kai imani da wannan za ka kawo abin da ya tsere maka ba ka iya kawo shi ba ba za ka gaji kan ba abin ba ne, Allah ne daga abin da ya zo hannunka ka mallaka ba za ka yi alfahari ba ka san ba ƙarfinka ba ne ba wayanka ba ne ba iliminka ba ne Allah ne ya ba ka نعم فإن يمسك الله بضر idan Allah ya yi nufin wani abu na cuta ya same ka komin yawan tsakokin man tsako kankantar ba alaka shi falahu illa duk duniya Allah ya ba ya yi sai ya raba ka da wannan ba wanda ya isa ya kawo da cutar zaranka ba wanda ya isa ya yi maka wannan cuta sai allah haya wato la shamika lahu ba. Ba za mu كلمة بعيدة فلا مسمى مني ألا الله وإن يمسك بخير yau kuma in Allah ya ce ina son ka da ne ta duk duniya ta da ke ba da son ka da shi kariya ta kashira kariya a wajen duk su taru su kakare a lokacin da suka matsa da tsaron alkhairi sai ya isa gare ka a lokacin alkhairi zai zama maka. Sabar ruwan ba. فاعبده وتوكل عليه Allah shi ne Allah in kin fahimci haka bauta maka shi kadai dogara gare shi shi kadai kana ni kalima a baita wala musi yuwa na wala yanfa'uka kai kalkar duk abin da Allah ya ba bawa ba wanda ya isa ya hana shi ba duk abin da Allah bai ba bawa ba ba wanda ya isa ya ba shi duk wani mai takama da yalla bai da samaki da mai kuɗi ba zai amfani shi ba domin girma da shi وكما هدانا إليه كتاب الله جل جلاله أكيدا لإيماني يا أهل السنة والجماعة

da duk duniya ta ce ba ka wallahi kai za ka zama in bai zaɓe ka ba duk duniya ta ce tana son ka wallahi ba za ka zama komai ba ما يفتح الله للناس إلى معلومته فلا ممسك لها وما يمسك بعد وتآية من سورة الفاطر tana cewa duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu buɗi da rahamarsa da falalarsa da arzikinsa da ni'imarsa da duk duniya ba wani da yake sayar da wannan abu da ke isa da wani haka idan Allah ya rike waɗannan abubuwa barin al'umma ba wanda ya bisa ya tafi ta zuwa da ne sai shi kadai me zai dame me ba ya tafi tsare maki me ta isa ta maki ba ki kwana kina kunci a zuciyarki game da rayuwarta jama'a musulmi shi ya fahimci musulunci yadda ya kamata ba mu da musulunci ba ballantana mu da ciwon zuciya ya Allah ka yi ba وهو على كل شيء قدير الله ما يكون kowa قوة وقوة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن abin da Allah yake so haka abin zai zama yake Allah baya ya kai sidratul muntaha ga mulki kuma yana zalunci Allah na iya share shi duk wani azzalimin da yake cewa ba rahama tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana iya zallan kashe shi tabajima fajiya ba wani da وهو القادر فوق عباده سبحانه وتعالى هل انت دولك كفن لكيد الرجل شاءت ام ابت شاءت ام ابت هل الذي بدا الله سبحانه وتعالى هو الحكيم Allah shi aka yi ki akwai hikiman Allah a yi ta wanda aka bata akwai hikiman Allah wajen bata wanda aka hana ta akwai cikin Allah wajen hana a ga jarabawa wanda aka ba a gaza ce alfahari da yi takama a tsakanin yan saboda ita ne mai akwai ba ta ci jarabawa ba sai ta bi jahannama wanda ba a ba a ga za ta yi haƙuri ita kuma za ta mai da al'amari da al'amari ko za ka yi ce allah mun yi amma ka da rago yi ce hikima ce mai kyau bai fi mummuna ba wajen allah mummuna da yi mai kyau wajen allah dogo bai fi gajere wajen allah gajere ne dogo ba mai mulki bai wanda yake mulka ba mai kuɗi bai fi talaka wajen allah inna akmamakum inda ba ya ni za ni wa ya fi kwarin haka wa ya fi gudu wa ya fi samun shi ne bawa ba ganin ido ba kan gidan wani وليس بين الله وخلقه نقص بعد ذلك فكان الله يراه ce ai kanina ne ai yayana ai ɗana ai wana auka babana auka kana ta ala za a ɓangare da ruwa ta yiwa da ka ka'idan man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alai haka shi tafiya wanda ya aiki na zafi wa kanka yi wa kanka wanda ya yi mugun aiki fa ya cuci kanka ranar kwashe rubi ba a gani wata ke dariya wata ke kuka wata ke farin ciki wata ke farin ciki ranar kwashe rubi alhamdulillah wanda a ake raye yana cikin hayyacin shi yana da damar da zai canza da aiki zuwa da kyakkyawa kamar yadda da muna da lokaci tun ba mu kai ga mutuwa ba nan zartuka a canza nan halaye a canza munanan ayyuka a canza mu'amalarmu da mutane mu kyautata bayan mun kyautata mu'amalarmu tsakaninmu da mahalicinmu ba shirka ba wani abu na kudin saba masa alkabiri Allah kuma shi ne mai cikakken labari da masaniya da dukkan abubuwa da abin da muke aikatawa halayenmu ɗabi'unmu waye cancanta a yi masa kaza waye bai cancanta ba waye cancanta a bashi waye bai cancanta a bashi ba waye cancanta a sannan shi ne alhadi ba a wadda saboda haka yin kada da fasa to Allah ne zai ba idan kai haƙuri sai a ba ka ladan haƙuri kuma sai a ba ka ma da ya fi shi amma zalika a lallashi ya rasu قل أي شيء أكبر شهادة قل الله kun ƙarya na ce muku allah ne ya aiko ni kun ce ba haka ba na ce ga ƙwar'ani littafin allah kun ce a ƙarfi mun aure na ce ku bauta ma allah kun ce bai lati da gobe wata ka ce sai ba zuwa da dauko to wani abu ne wanda zai shaida tsakanina da ku mafi girman shaida kaga za a nuna gaskiya mai gaskiya da kalmomi mai ta ta'ala ya ce kwallowa ce ne allah shi ne shaida tsakanina da ku ni ne mai gaskiya ko ku ni ke bakin karya ko ku ni ke شهيد بيني وبينكم إن الله شهيد شهيد أكانينا سوانا بودك أفنك نادي فرد أفنك بوا ne wasu bayanin abin da ya aiko galla galla kowa ya san inda a ya ilayya kabar kwakwari kuma an yi wahayi wannan alkwakwari an sauka wani shi ba da mai laya ba ba da mai tsari ba ba da mai rubuta ne shi ya ilayya هذا القرآن يؤمركم به فإن لم يجوك بشيء إذا لم بشيء وأنا كتابة محلة in hana su kan kukiyanku in hana su bin shekan in hana su dukkan wani aiki na tafka Allah ne alƙur'ani ke akan daidai in aza ku akan shari'a in aza a akan tsa'ar da za ka amfani da duniya da kiyama ina aza ku a ya aji duk da ke iya azawa وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ومن القرآن yana shiryar da bayi ga mafi kyawun majalisacin hanya wanda zai yarda alfahari in yi aiki da alfahari ko kafin allah su yi tsawon shi balantana mai ya haɗe da jijiya akawa kuma yana bishara ga mummunai masu aikata daidai masu aikata ayyuka na gargaru cewa suna da babban fara idan nan kenan Allah ka sa mu duka mun alheri na فمنذركم bada ومن بلغ هكذا gargadina ta isa ga duk wanda ta isa gare shi babu hudu na zamani ba babu hudu na makari da kayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta duniya ce gaba da goma amsalna ta illa ka fata kaina da bashirin wata kuma ko ka ba sai da duniya gaba ɗaya ka ka yi bishara ga wanda ya imani da gidan aljanna ka gargaɗi wanda ya imani akwai gidan wuta ba gidan mata ba gidan wuta gidan wuta Allah أنكم لتشهدون أن مع ba, إلها a مشركين أكيد suna cewa ya za a yi za a samu a ma Allah wannan duk bukatu mabambanta a cikin mutum ɗaya ko halitta ɗaya ko kuma Allah zai za a nema a wani ya kamata a samu ƙananan alloli na tema a kuma sai ya dasa ce ya ba ta ruwa ta girma ya sami ya sarrafa gunki sai kuma ya ce ka ba ta lafiya kare ba da ala yake kai ku da kanku kuna akwai wani allah abin bauta baya ga mahalicin su sun ba wani allah sai allah wala in sa'al kahum من خلق السماوات والأرض لا يقول لنا الله سوف كما أنك تنبيه وأنا من إذنك الله وإذنك مع الله قل لكم أن هذه الرسوة يا رسول السماء هيا هنا لياقة amma saboda gabanci da wauta da yolanci da yadda kauna ne wawa gaula sabu sai kuma ya ce ce yana bauta mai wannan ta doshi ba ba ce a sai basar kuma mai fada-fada Walla ashad idan kun shaida akwai wani abin bauta ba Allah ba ko ni ban yadda ba ban shaida. Idan duniya suka ce wanda akwai wani abu ba musulunci ba addini da zai ce wata yi ta ce ban yadda ba yanzu a yanzu ki jama inda sun masallacin nan za su tafi su ce ke namiji ne za ki yadda saboda Allah kawai sai wata ta zo da ce din Allah ka aure ni ka dule ki ta ce din Allah ka aure ni za ki yadda saboda yawan mutane sun ce ke namiji ne za ki yadda kin zama namiji ya ke ce me yasa ku kwakwalwar jama'a jama'a duk kwakwalwar su da fashi saboda kin san kina da ni an san na yi yaya kin yi ciki kina da yaya kuma wani kwakwalwar na ce miki namiji kuma iya gaskiyan ka kenan ba za ki yadda ba saboda suna da ilimi na yaƙini cewa kai dai kawai ki kada kai ki ce wannan ba an ya yi ta gona da yi shi ba ki taɓa yadda ba ba sannan duk duniya ne ta sai ke akwai abin bauta ba Allah ba kan ki yadda a da ke yare su kawai ki kama Allah da شميدة إنما هو إله واحد ai shi Allah Allah ne tsaya bai da nan bai da na biyu a halittar bai da na biyu a ikonsa ba hannu wata don haka bai da na biyu a wajen bauta masa ko ka bauta masa ka zauna lafiya ko ka ji bauta maka ka shiga cikin matsaloli ba faɗa a zarkuwar ba وإني وإنني بريء مما تشركون من na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba manta ba ni ba abin da kuke ma shirka kuke hada shi da Allah ni tauhidi na sani shi na tsare kuma shi zan mutu kai Allah ka an shi numfashinmu da kalmar shahada shiga الذين آتيناهم الكتاب يعرفون

dukiya ce kawai kama ya arzu na abu na abu daidai da yadda suke fahimtar 'ya'yan da suka haifa a cikinsu to nawa kika ga gwamma da hassan suna rigima wannan na cewa ɗana ne wannan na cewa ɗan da na haifa ne zai wahala zai wahalar da ni to yahudawa sun san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga allah na ƙarfe da aka ce su imani da shi fiye da yadda suke gane ƴaƴan da suka haifa haka nan nan ya sa sai kuma ne lokacin wani sarki ne suka yi fada suka yaki da wani sarki sai Allah ya ba shi nasa kwarai shawa sai suka je masa munna daga cikin waɗanda suka je yin masa munna akwai kakan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ma ya ja sabaka abdul mutalib da suka je suka yi masa munna sai ya ce wa ne shugaban tafiya sai aka nuna abin mutane sai ya ce zo ina son mutane ina mutawa cikin littafin akwai annabin sarki da zai zo kuma daga ƙasan kuwait kuma abinda ake nuna mani a wannan zamanin ne ko dai an haife shi ko ana daga haihuwa shi me kuka sani amma sun gaya maka wasu daga cikin sigoginsa wanda muke karantawa a misali cewa da za mu yi da cikin ala ba كان له مئات ولكم الطعام إلى يوم القيامة a wannan ƙasa ta jahama za a haifi wani yaro mai tambarin annabci a kafaɗansa idan aka ga wannan alama a kafaɗarsa ko shi ne annabin kankan zamani kuma allah zai ba shi shugabanci idan mutanensa suka bi shi za su jagoranci duniya a tashin alkiyama ana faɗin wannan abin abdulmutsari yana farin ciki yana wani yana murna kamar zai tashi saboda duk alamomin da aka faɗi ya gan shi ga jikansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yaro yana gama bayani zai yake a an karbe shi ke yamma abin da na zaka ke sai ke ma a shi ka ai dana ne yake ɗanka ce ɗana ne ɗanka ce ɗana ne shi ba shi ba ne ba shi ba ne in dai kai ka haife shi saboda abin da muka karanta a littafin kafin a haife shi mahaifin shi zai mutu sai ce e eh, kwarai aiki ne kakan shi ya ce yawwa haka muka gani haka muka gani kullum kaka ya kance majikan shi dana a larabci ma ya shahara haka wanda ba su a abadi wane ibrahim wa ishaqa wa yaqub yusuf ne yake wannan magana Ya ce sai na ga addinin iyaye na sai ce ibrahim kakan shi na sama kenan Sai shi ne kakan yaqub yaqub ne kuma mahaifin shi sai kira kakan shi na sama baban shi Kakai shi mai na mahaifin mahaifin baban shi baban shi mahaifin baban shi mahaifin hashi baban shi mahaifinsa mahaifin hashi baban shi wannan halar ne halar annabi ma yana cewa ana nabi yula kar annabi ne abdul muttalib ni ne annabi na gaskiya ni ne dan abdul muttalib ai abdullahi ya haife shi abdul muttalib kakan shi ne ba aiki ba ne wanda aka tashi zai sallame su ni ya ba waga sai ɗansu sai ya ninka ma abin mutsali in ya ba da hakuma dari ga kowanne shi sai ya ba shi dari aka duk abin da ya mafi kyauta yi to an ɗan ajin da san duniya da aka kamo hanya sai suka so maguna guni shugaba ya shugabance mu an ba mu harkuma dari dari shi dari biyu an ba mu dinari dari dari shi dari biyu an ba da kaza dari dari shi dari biyu sai ya dariya ya ce ku haɗa na wada na ku na ba ku ni na samu abin da ya fi wannan ya amtuna ku kama ya amtuna abu na abu الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون amma waɗanda suka yi hasaran kansu da kansu suka jefa ta cikin allaka duk abin da aka saukar masu na aya ko mu da nishan mai bayani ba sa imani ya eh, wuta kawai zai masu lajin ba ka jin yanzu zai yanzu a yi mutum wa'azi a mashi siya ko a yi mata wa'azi a mashi siya sai ta ce kun dasa buga ni a yi sun auren kuna ne

يومك لك وليها ومولا wani sadaka na da an kasta na data to masu data ga sadaka Allah ya sa ku zama aljanna to halin fijin ya ba canjin ne ne kawai ba wani kawai ake so to a fasa ta an fasa wani abu ya dawo to ga wata mai yana na data to Allah sa an dace Allah ya saka mana da alheri Allah ya gafarta mu yayin mana yayin mana da karshe Allah ya mutu Allah ya sa ku ya samu magani a kamar yadda aka saba ga tambaya guda ɗaya zuwa biyu sai masu neman addu'o'i Sace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara malam zaman lafiya da lafiya mai dorewa malam don Allah shekarar da ta wuce ana cikin wani tsananin da rashi yi azumi mun kare lokacin da za a fitar da zarkan kono sai ina da ina da iyali sun kai biyar ko shida na kasa fitar masu gaba ɗaya da zarkan kono saboda tsananin tsadar makara sai na zafi da ni da matana a fitar mutu kai mana mu biyu ta ce Allah a yake yanki malam wannan da kan kullum ya yi kalmar da sauran ya hamsa. Eh, da ma kayi da nan da yake na kuma Allah bai tsara masawa a inda za a yi da farko abin da in aka wayi garin safiyar sallah Abinda da za ka koma fitawa ko za so koma fitawa abin da za ku ci a wannan yini da iyalai baki daya idan an sami raguwa to shi ne za a fitar da wasan komi idan duka sun samu shi kenan idan ba su samu duka ba wanda suka samu da ku za a yi aiki wanda ba a samu duk da masu ba ta fari a kan su ba su komai ta haka inda ko biyu da ko iya fitarwa sauran ba a iya da musu ba ba ko komai ba a jin ba a ce nan ba in ka samu kariya sai dai in ba ka da shi sai aka kakka maka daga wani waje sai ka cira abincinka na wannan yinin gaba daya abin da ya kuma sai ka fitar da zakan goro gare ka da iyalanka wallahu a'lam Allah ya saka da a girma su neman alloli akwai wata bayan Allah ta kare ko da makarantar da bisa da na aka ta ne ta addu'a sai wata mana da nufa